ke gani sananne ne dai a wannan kasuwa kuma a wannan mu'amala ta harkar kafafen yada labarai ma'ana kamiya daga wayoyi da sauransu kana ɗaya daga cikin wanda ya tsaya takara a wannan zaɓe da aka gudana a taula arena kuma kana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi kunnen doki wanda wancan shi ma ya samu ƙuri'u adadin kai ma yanzu me ake ciki a wannan wuri to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sunana Sufiyana Kabiru wanda ya to takara a sakatare a ƙarƙashin eh, umbrella Alhaji Kabiru ya musamu wanda ya samu nasarar wannan zaɓe da anka gudanar insha Allah kamar yadda zaɓe ya gabata lalle da ni da ɗan uwan takara na mun yi kunnan doki na samu ƙwara hamsin da biyar ya samu ƙwara hamsin da biyar don haka shine aina tacce zaɓen mu ya zama yan conclusive halin da ake cike yanzu an nemi sasanci da hanyar da za a bi domin a ga an ɗauki wannan ɓarakar ba ta yiwu ba dole dai an koma akan tsari ya constitution ya bara dama cewa idan wannan matsalar ta waru ta wace hanya ce za a bi a yi solving ɗinta abinda constitution ya ce damar da ya bayar wajibi ne mu ga 'yan takara mu damar mu ce mu aminta da cewa a canza zaɓe a kan mu lalle mun ce mu aminta tare da ciyamomin mu yanzu abin da aka kai karshe insha Allah aina za ta zanna ta yi satin akan yuyuwar canza zaben da ranar da za a yi zaben da kuma yadda tsarurrukan za su kasance abin da muke jira kenan daga aina, halin da ake ciki yanzu yanzu idan na fahimci ka kenan za a kira kowace kungiya daga kananan hukumomi kamar yadda an kai wancan ko ku adadin wasu ne za a zaɓa wanda su eh daman zaben ya tafi akan cewa kowace lokacin gannen tana da wakilci na mutum biyar wanda take turowa da haka ko yanzu a haka za a yi shi ko wacce lokacin mai wakilan nan da an ka turo aina za ta nemi su sake dawowa domin su cika waɗannan gurabin na zaɓe waɗannan 'yan karan guda biyu waɗanda su ta zo a matsayi guda tun da aina constitution ya ba da wannan dama ita ma ta ba da wannan dama da haka akan wannan matsayi ake cewa ko wacce lokacin mai foton lokacin gamen za su dawo in sun ka dawo za a yi wannan zaɓen a sanarwar da Allah ya ba nasara yana ta sanar da cewa shi ne ya nasara akan wannan kujerar insha Allah. Kana ganin ba ku yi sulhu bane ba tsakanin ku ka zauna kila aka rufe ɗaki aka bakku a ce kila ka ban mai ko ya ban ma ba ai wannan ba. Eh an yi wannan sulhun amma sulhun nan da an kai bai samu nasara ba saboda nasarar da bai samu ba dukkanin ɗan takara wanda ya fito ya je ya yi ne aka tantance shi ya sifon har ya je ya shiga layi na yin zaɓe ba za a ce mashi ba zai iya yin wani abu ba a bisa haka shi wani dan takara yake ban gaban cewa ku jira ta ce fil ine ne waye waye waye an san cewa ba a gane mace to sai miya ta kare kuma wannan kungiya ci gaban da ta samu yanzu wannan zaben da an kai mun kara samu wani ci gaba da haske wannan za mu zakallo na ƙasa gare mu wannan muke tunanin ba su iya amma ilimin da an gare su shine zai ja su ya kai su ga wannan matsayi a cikin wannan kungiya ta mu su ma su kawo nasu ci gaba a cikin wannan kungiya ta mu lalle mun yi wannan amma ba a samu daidaituwa ba da haka aina ta yanke magana cewa lalle za a zo a canza wannan zaben insha Allah to muna godiya to alhamdulillah masha Allah